لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله ba zai yi muku hisabi a kan rantsarantsan da suka gudana a kan harshenku ba da niyya ba kamar faɗin ɗayanku a'a wallahi eh wallahi babu kafara a kanku babu azaba a kanku, sai dai zai muku hisabi a kan abin da kuka yi na niyya daga waɗannan rantse-rantse. Allah mai yawan gafarar zunuban bayansa ne baya gaggauta yi musu azaba.